بسم الله الرحمن الرحيم وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن السادة التابعين والعلماء العاملين والأئمة الأربعة المجتهدين ومقلديهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا جماعة المسلمين ci gaba da wannan karatu wanda ke gudana karkashin kulawar kungiyar jama'atu izalati bid'a wa iqamatu sunna wacce Sheikh Isma'il Idris bin Zakariya ya assasa yau muna tara ga watan Ramadan hijiran ma'aiki sallallahu alaihi wasallam 1400 shekara 37 wanda ya daidai da 2000 sha bakwai miladiyar haihuwar annabi isa dan maryam na'am أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا bayan karatu ya guda da jiya sai kuma muka tsaya wannan aya da Allah madaukakin sarki ya ce waskur ada ka ambata adawa mutanen annabi hudu wa samuda da samudawa au musalih mutanen annabi salihu alaihi salam wa ashabar rasu ka ambata mutanen rijiya ismu bi'iri sunan rijiya na wa nabiyuhu annabin su kila shu'aibu an ce annabi shu'aibu na alaihi salam wa huwa hanzala an ce hanzala ne bin safwan Wakila gaira zalik an faɗi wasu maganganu ba wannan ba to abinda dai hasili waɗannan mutane sun sassaɓa ma Allah kanu ƙudan ha sun zan suna zazzaune gehen rijiyar fanharar bihim sai ta rusa da suwa wa bi manazilihim da wuraren zaman su wannan rijiyar ta fada da su duka da gidajensu gaba ɗaya an ka yanke gari duk sun kaban cikin abin nan ƙarƙashin ƙasa wannan abin da a dalilin saba ma Allah wa ƙurunan da kuma ƙara da aka yi da yawa jama'a da yawa a kawama mutane bai da zalika tsakanin adawa da samudawa da ashabar kasiran da yawa in ji Allah ai bai na adin wa ashabar an yi mutane da yawa sun saba Allah kuma Allah ya halaka to wannan aya tana ƙaraurawa gare mu cewa mu hoya hattara in mun ka saba mu Allah ba mu buwaya ba Allah shi muna buwa. Na. wa kullum darabna alahu lamsar. haka wa kullum ta tibira. wa kullum kowanne daga cikin waɗanda in ji Allah darabna lahu lamsal mun sanya misalai fi ƙamatin hujjati a cikin tsaye da hujja alaihim kansu. ashe duk da haka da mun ka yi wala mun dole ko mu halaka su ba illa ba adal inzari bayan gargadi wa kullum kowanne daga cikin waɗanga da mun ka sanya ma misallan da waɗanda mun ka faɗa tabbar na mun halakar da su ta tabira halakarwa a na hum mun halaka su hilakan halakawa ni a dalili bi takazibihim anbiya'ahum don sun karyata annabawansu ashe ƙaryata manzo da ƙaryata wa gaskiya dalili na na ruguzar al'umma now wani kada jawo alal ƙaryaki lati umtirat na garasau a balam ya kunu ya ra'una ha balkanu layar juna nishura to su ƙurai shawa mutanen ka kai annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallama wala kar atau haƙiƙa ai sun bi sun shuɗe ai kufaru maka kahiran maka allazina hum wa da kubur hazil umma su ƙuraishawa su ne jagororin kahircin wannan al'umma da ba su ƙi ba da ba a sabu kafirai da yawa ba to ai sun wuce ala sun bi akan wannan alƙariya da ake magana a akan Allah allati umdira wadda aka wayayyehin bama bamai kuma maɗara sauyi mummunan yayyaki abil hijarata duwatsu wa hiya uzuma ƙura qaumi lut su ne mahi girman alƙari mutanen annabi a. alaihi salam fa'a ahlaka Lahu. Allah ya halakar da ahalaha mutanen da lafi ilhim don aikata su fahisha mummuna aiki shin afalam ya kunu ya rauna ha shin su ƙurayshawa ba zan suna ganin wannan alƙaryar ba fi safarim a cikin ta su ila zuwa ga sham fa ya ata bi rusulura wal istihwamu litaqali sun gani bal kanu la kai sun zama ba su jin tsoron nusuran taki ba san tashi fala yuminu ba su imani Allah tsare mu amin wadanda an karkare da suwa to ci gaba wa idza ra'awka in yattakhidunaka illa huzua ahadha alladhi ba'atha Allahu rasula wannan aya ta ji da akan abi jahali domin abi jahali ya kai karshe ga izgili ga annabi Muhammad wa zara auka idan suka gane ka abu jahil shine shugaban kasa don haka an domin shine ra'aunan al'umma annabi muhammadu idan suka gane ka ya kai annabi muhammadu in ya tahizu naka ma ya tahizu naka ba su rikon ka illa huzuwan sai izbi an suna izgili bihi da shi ya kulu da suna cewa a yanzu a hadha allazi ba'atha Allah wa rasula yanzu wanga ne Allah ya aiko wai matsayin manzo fi da awahu ga wanda yake mutaqirina lahu suna masu walakantawa ga manzon Allah an risala daga cewa Allah ya aiko shi na'am in ka da la yudilluna an alihatina laula an sabarna alaiha فسوف يعلمون حين حين العذاب حين يرون حين يرون العذاب من ضل سبيلا gaskiya kan majiki gare ta tattare da ya faɗi wagga magana akan injili yanzu wanga shi na Allah ya aiko matsayin manzo kamar yadda yake muna to bayan ya faɗi wannan magana kuma yace kai ko da fa yake in kada wallahi ya kusanta fa wallahi ya kusanta la yadullana ya qaddamuwa ma'ana ya karkatar da muwa an hajina gabarin ababen bautan mu laula an sabarna aliha ba don mun daure ba mun yi hakuri maganganu ne suna da ƙarfi cewa abin da kai bata ya yi kusa ya karkatar da mu gabarin abin bautan mu ba don mun daure mun yi jimiri ba la sarafana an hada ya karkatar da mu gaba ne ta wa al ibarati ya gaba da mota mata don mi bi farq da faifaye wa ijtihadi kokari ne wa du'a ila tauhid da kuma kira zuwa ga cewa Allah kadai ne ake bauta ma wa kasaratu da yawan ma yuwardu abin da yake tuzgowa bima yazuq ila zihin abin da yake zakuwa shi na gaggawa shiga cikin hankalin dan adam annahu hujjatu cewa hujjoji mu'jizatu mu'jizina laula an sabarna alaiha ba dun mun daure ba mun naci wa sabatna mun dawwama alaiha akanta wa sakana mun yi riko da ibadata da bauta mata wa in dara ukula ko da yake fa wallahi kalmu ya tashi anha bi kuwwati wajhihi da qayyin hujja qala ta'ala ba sau ya alamu da hina ya raunar azaba a'a ai ba annabi na da hujja da abin da yake wadi ba za su dai sani lokacin da suke ganin azaba iyanan ga ta bayyane fil akhir ta za su san man adallu wane ne ya bace sabilan ga hanya a kada an mahi kuskuren dariƙa hanya ahum shin su ne amil mu'minu ko ko mu'minai a su ne jama'a muna tare da kuwa ku ji abu wa shi na ke nuna manzo Allah ce wai wanga a manzo ya ce mana wai Allah ya aiko yanzu wanga ya aiko bayan ya gama wannan ce amma fa magana ta kani ga ita wallahi ba don dauriya ba wallahi muna bari harkar nan wato ina son mu san ko yau ko gobe ko jibi duk wanda a bisa ga abin da ba daidai ba ya sani daurewa ɗaya na da cijewa da ƙarfin hali to in mutum ya daure ya cije ya ƙarfin hali kayan kunya duniya zai yi kunya ranar da kunya take kunya Allah ya tsari, Allah ka shirye mu ni a gaba kada ilahu hawe Haka. afa an ta kunu alaihi وكيلا to kuma wannan aya abinda take gwada muna duk wanda an mai addini don Allah to in ya rike hujja akan ta zai mutuwa ba ta ne wanda ko yana yi don duniya ko don shawa yau ya yi wannan ya bari gobe shi wannan ya bari jibi shi kamin ya mutu ya yi ta ya mataki goma duk abin da ya da aikin na Allah ya shirye mu wannan aya Allah ya ce ara aita ba ni labari manitta kaza wanda ya ilahu abin abin bautarsa hawa son ransa ai yahu abin da yake so li'annahu ahammu a bi an kana al-hawa yuhaddadu lahu al-hudad rai shi kai mai zambiya yana mai zambiya zambiya ma'ana yana gwada mai inda zai je allati yattabi'u wadda yake binta ma'a mukhalifata ta rasaba wata li shara'i Allah ga shari'o'in ubangiji fasara ma'buduhu hawahu sai za abin bautarsa son ransa shin afa an ka ta kulu alaihi wakila yanzu wanda ya mai da abin bauta ta son rai kana iya zama wani wakili mai tsaro hafizan mai tsaro ta tafasahu ka tsare shi a nitti ba a hawa gaba da cikin son rai nai Allah na magana da annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallama wal jawabu la bayyawa larabawa sun ce abinda a dalilin wannan aya larabawa sun zauna idan mutum ya saki abin bauta ta ya kama wani kuma in ya ga wani ya gaba shawa sai saki sai kama wani jama'a aikin wasu bai kama da haka ba to wannan da ka haka abin da an ka ɗauka son rai ya ka bauta ba to shi na Allah ce a ba shi labari akan wannan Allah ya ce na'am أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا أم تحسب كوكنا زتون أن أكثرهم من يونسو يسمعون سناجي سماء تحفهم الزينة فهمتها aw ya kiluna na koko suna hankalta suna fahimtar ba ta kula abin da kake faɗa lahun gare su a in hum ma'ana in din nan ma ma hum ba zo ba illa kal an'am sai kamar dabbobin ni'ima ba a ce sai kamar dabba ba sai an ka ce kamar dabbobin ni'ima dabban ni'ima ga ta ɗaure ana ba ta cimaka kuma ana nuhin ta yi jiki a yanka ta kuma ta tafi jiki da tana da hankali ba dabba ba ce abinci tana ci to sai Allah ya ce bal hum bari wannan magana suwa adallu su sun kai bacewa sabilan ga hanya aka dau dariqan minha sun hi dabba bacewa daga hanya yanzu ka san wanda an ka rago ya yi shiriwa to akwai magana wanda an ka ce taure ya yi shiriwa akwai magana to don mi li'anna hatan qad domin ita dabba tana jayuwa liman ya ta'ahadu ha ga wanda ya saba da ita wa hum la yadi'una maulahu su ko ba su wa Allah da'a ga dabba ta san mai ba ta ci da sha in ya zo shiga gaba yake ta biyo shi baya ko ba zama ta giya ba <clears throat> amma su ubangiji suna tare tare da sun kiya wahi shiriwa dabba don ta mai shi da ita ba su da'a ga ubangijin su almun'im alaihim wanda ya musu ni'ima wala ya'rifuna ihsanahu ba san kyauta wa ubangiji ba isa isa'ati shaytan daga na wa shaytan wala ya'rifuna thawaba allazi huwa a'zamul manati' ba su neman sakamako wanda yake shine mafi girman amfani wala ya taqulu la iqab ba su yin aiki don su kare kansu daga azaba Allah allazi huwa shadul madar wanda yake ita ce mahi tsananin cutarwa wal an'am dabbobin ni'ima la ta'taqilu batilan ba ta gurin banna wala ta kasibu sharrin ba ta tsoro ba ta wa kowa sharri amma bi kala haula sabanin wadannan wa inna mu jahilshin su tu'addi ya bayar da suwa ila tahayyijil fitan zuwa ga motsar da fitintunu wa sabbin nasu da kange mutane ala laki gaban gaskiya wa hiya sayru mutamakkinatin min talabil kamal wannan bayyuwa na neman kammala fala min ha, wala damma alaiha wa hum muqassiruna wa mustahiquna azab al-iqab sun takaita sun cancanci azaba mai girma bal ala a aka aiki Allah ya sauƙaƙa to an gaba ألم تر إلى ربك كيف مد الذل ولو شاء لجعله ساكنا ثم جعلنا الشمس عليه دليلا ما تقدم بيانه إنما هو في أدلة الأقلية أبين دي قبات بياني ني دينا وأنا كنت ثم شرع تعالى في أدلة المقصودة sannan Allah ya shiga cikin abin nan dalilai waɗanda ake iya gani a shafa a taɓa ajiya ala tauhidi akan kaɗai ta shi kuma Allah ya ambata hamsa adillatin minha dalilai biyar daga garita al-awwal na farko kaulu hukuncin sa alam tara shi da kai baka gani ba ba ka dubi ka gani ila rabbika zuwa ga aikin ubangijinka kai wa madazil ko kaka Allah ya mika inuwa min wakati isfar lokacin da gari ya waye ila wakati tulu'i shams zuwa ga lokacin da rana take zuwa ba ku ga yadda Allah ya mika inuwa ba walau sha'a sukuna huda Allah ya so tsaye da inuwa wuri daya la ja'alahu sakinin da ya san ya tsaye ba ta motsi mukiman tsaye la zalu bi tulu'i shams ba ta gwabtawa ba ta gushewa don ketowa rana balle wata sun maja Allah shamsu sannan muka sanya dare alaihi kan inuwa dalilin ya zan shi a jagora sun maja Allah shamsu ko sannan muka sanya rana alaihi kan inuwa dalilin ta zan jagora farawla shamsu ba don rana ba ma ba zinta ba ta inuwa ba in babu rana akwai inuwa ni a gaba ثم قبضناه إلينا قبضا يسيرا to ka duba ikon Allah ga inuwa ta zo tana da tsawo amma kuma Allah ya rinka jayake ta kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan kaɗan mun ka ɗora damƙe ta ai azil inuwa al-mamdud wanda an ka Ila ina zuwa gare mu kabda damƙewa ya tsira kaɗan bidlu isham da bullo rana fazillu abinda ake ce ma inuwa in baka san shi ba zulmatun wani duhu na ta zulu wanda ke gushewa ko wata ta suku bidulu nuri sai ta zama a kwabin daga mutum da bullowar rana da bullowar haske wa zuhurihi da bayyana ta alaiha kanta, wa kazalika alquran muna tare da kuwa to haka nan qur'ani nurun haske na yazulul kufra yana gudda kafirci bihi da shi da dalilin qur'ani kafirci ke gusawa wa yanubu makanu al iman sai imani ya mai bagiyar da kafirci ya gusa Allah ka tusa mana imani dalili na biyu وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته هو الذي جعل, جعل لكم الليل وهو الذي جعل لكم الليل والنهار لباسا وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا dalili na biyu zancen Allah wa huwa allazi Allah shine wannan ja'ala al-laila da ya sanya dare ko ja'ala lakumul Layla, wanda ya sanya muku dare libasan ya zama sutura satiran mai ruhewa ya tuwa ma ɗan adam asiri kan libasa su sutura wannan ma Allah ya sanya kwana bacci muke cewa ko muna cewa bacci to bacci wani ah. ko da yake akwai bacci akwai barci ko ko haka Allah ya Allah ya sanya muku bacci subatan hutawa rahatan lil abdad hutawa ga gangaji bi kadayal amali da yanke wa ayyuka kuma waja'ala nahara Allah ya sanya rana ma'ana kito alfijiri zuwa faɗo rana shi ke ya marha nushuran lokacin watsuwa kowa ya ce zuwa ga lalurorinsa mansuran fi hilifta ga eliz za a watsu wannan ba na tashin alkiyama na ba za a watsu cikin duniya don nema arziki wa gairi da waninsa na'am arsalatu wa huwa وهو الذي جعل الشمس ضياء وهو الذي أرسل الرياح نشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء ماء طهورا والدليل الثالث دليل أكد إن شاء الله ليش سوى وهو الذي أرسل الرياح الله شيني وانا أيكو إسكا جمعنا إسكا يعني أنت في إسكو كي سيزم أو الجنة Allah shi ya aiko iska bushuran mai bushara bayana ya rahmati gabanin rahmatu ne ruwa ay mubashiratin bi nuzulil madani an yi hadari sai kaga iska ya taho yana gwada mu ga ruwa nan zuwa don haka ashe kenan Allah shi adda wannan alkhairi Allah kai mu da alkhairi wa anzalna minas sama'i ma'an duhura mun jidda wa anzalna mun saukar minas sama'i daga girgije mina da mun kaji suwa ma'an ruwa da hura masu tsalki mutahara masu tsalakewa ya hiro yana tsalaki gairi waninsa minal adanasi daga dauda a zahira bayyanan na wal ba'ina da boyayya minal hadasaini daga hadasi biyu al asgar wal akbar hadasi babba da karami idan ka abin nan ka duba tafsirin da ya a tawili fi ma'ana tanzil na Sheikh Abdullahi bin Khudway ya kawo ga wannan aya duk sai da ya hidda abin da ake kira magana tsalki da ruwa masu tsalki da masu tsalkakewa da duk abin da zai ka sani wanda yake ya shafi ilimin matsalar tsalki Allah ya gane damuwa na'am لنحيي به بلدة ميتا ونلقيه مما خلقنا أنعاما وأناسيا كثيرا Allah ya saukar da ruwa, amma akwai fa'idodi masu yawa ce. Allah ya ce liluhu bihi don murayar da wannan ruwan, baldatan gari mai ta busashe, gari wanda ya bushe mujib ruwa don ya zakarahu li itibari makani faɗa daharatul zahiri tusajjibu daharatul baɗi. wato kenan tsarkin bayanai na dalilin tsarkin boye kuma Allah ya ji waɗannan ruwa don a raya gari wanda abu sashe wani iya humin man kalakana mu shayar da ruwan nan daga abinda min ma kalakana daga abinda mun ka halitta an aman dabbobin ni'ima ibilan wa bakaran wa ganama raƙumma shanu tumaki da awaki wa anasiya da mutane kasiran masu yawa da mu insani duk Allah ya ji da waɗannan ruwa domin amfanin mu jama'a cikin waɗanda akwai wanda yake banta bai amfani da ruwa babu to ruwa ikon Allah ni a gaba ولقد صرفناه بينهم ليذكروا فأبى أكثر الناس إلا كفورا to mai yawan malaman tafsiri suna haɗa wannan aya da waccan malam sai mu tsakani ثم أقب تعالى على أمثلة المتقدمة فقال sai Allah madaukin sarki ya ta'aqibi zakuwa da muhimman bayanai bayan abin da an ka faɗa faƙala wala ƙar saramna haƙiƙa wato mun karkatar da ruwan nan mun juyar da su mun zubo su don an koma ga maganar ruwa amma in an koma ga misali fi ma ya ta'allaqu bil qur'an linuqarribahu ila afamin don mu mun sanya misalai don mu kusantar da fahimta ce akan kan fahimta mun juwar da shi bayan tsakanin su ai ma ya ka'u ga abin da yake aukuwa bi a shay'a da abubuwa Allah ce ta ka'u bainahum da'ima wanda ke akwai tsakanin su kullun don mi liyar zakaru don su yi tunani Allah ka ba mu ikon tunawa to tun da an yi haka don a yi tunani fa ba aka so nasu mafi yawan mutane su ki illa kuran sai kafirci da musu wata tawalliyan da juyawa an alqur'ani gabanin ƙur'ani wa amalin bihi da aiki da shiya to amma in ya koma ga waɗancan to ruwan can da an kace an jissuwa don a raya gari matacce to mun karkatar da ruwan nan mun zuba su tsakaninsu don mi don su yi tunani jama'a muna tare da kuwa da wannan abdullahi bin abbas ya ce ma min ami babu wata shekara umdirat min ami babu wata shekara wadda ta zama amsara min ami ta yi wata shekara ruwa ruwan shekarun duniya duk gaba ɗin guda babu wata shekara da ta kawo shekara ta hawa shekara ruwa duk gudana walakin Allah kasa mazali sai dai Allah ya raba wannan bayna ibadihi ala ma sha tsakanin bayansa wanda yasu to shi yasa ka ce wannan aya tana magana akan hadawa da ruwan da aka ce wala karsa rabnahu bainahu yana yiwa wata shekara ku ba muku ruwa da yawa ba ko ba haka ba sai a ce bara ra'ayin ruwa to waɗannan da an kai na bara waɗanda ba a yi muku bana an zuba su wasu abin nan gulabe wasu abin nan teku da ina ko an kai cikin wawan daji an zuba inda babu ko a shuka amma duro ka rubu ɗaya haka Abdullahi dan Abdul Allah mai iko to mu zo ولو شاء ولو شئنا ولو شئنا لبعثنا في كل قرية نذيرا الله يتي ولو شئنا دا موسو إرسال رسلا أيكو من ظني متعددين ما إددقوا ديوا في زمانك أشكين زمانك ياكي النبي محمد wallahi la ba'azna da mu aiko fi kulli qaryatin cikin kowace alƙarya naziran mai gargadi yukhawwifu ala wanda ke ba mutananta wanda ke gargadi ga mutanenta walakin ba'athnaka sai dai mu aiko ka ila ahlil qura kulliha zuwa ga mutanen alƙari duka da duniya mista Allah yawa manzon Allah haka yace li yu'zima don hi girma a dirka ladaka wala takuna ayatan don kaza aya ukura ta daban lin nasu ga mutane haisu tukharibu jami' jami'in nas ba bagiran da ka yaki da mutanen duniya an anta wahadaka kai ɗai li irshadin don shirya su wala ta taraddadu fi ma tawato wato min azahu ba ka taraddudi ga abin da kake huskanta na cutar jama'a wannan bai sai zan wani aya ba da wani dalili annabi Muhammad shi Allah ya aiko shi kadai duk wanda ya bi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam annabi kira shi don haka annabi shi ya yaƙi duniya shi matsayi na shi shi kaɗai don ya zama aya ya zama alama don don abin nan daraja ta da girma ne da lada ta ta girma Allah ka taimake mu ka ba mu ikon bi ni a gaba فلا تدع الكافرين وجاهدهم به جهادا كبيرا to Allah ya ce ma annabi sallallahu alaihi wasallama fala tu'il kafirin kada ka yarda kai da'a wa kafirai fi hawahum ga son jama'a muna tare da kuwa kada wanda ya dai da'a ga kafiri don son rai wa jahirhum bihi kuma kai jihadi ka yaƙe su da shi qur'ani jihadan jihadi kabiran babba li'anna mujahadati subha bil hujjati domin jihadi ga waɗanda an wawaye jahilai da hujjoji a kaban ya yi girman wahala min mujahadatil a'da'i bi sayfi daga jihadin maƙiya Allah kahirai ta takobi wannan magana Imam Shafi'i ya faɗe ta yace la shay ashaddu min ifamul jahl yace babu abin da adda tsananin wahala da wuya irin jahili murakkabi ka dawo da shi ya gane bai gane ba ga suna suna ta wanda mutane an ilimi ya ɗiba ya yi gabas wani ya ɗiba ya yamma kuma ya ce nan na a yi a yi ya dawo ya ƙiya wani in ka je na tsara sai ka ci to dai yi karatu kasu saurara Allah ya sauka saboda haka babu abin da adda wahala irin jahili murakkabi a ce a dawo da shi da hanya ah, bai ishi mutum ya cewa al'amarin nan haka ne ba duk abin ga da an ka yi duk ƙoƙarin ga da maluma suka yi na tusa ƙur'ani gaba da hasan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam gaba suka tashi a hakam suka aje ka iska wani wa yazo ya shara din baki ne ko tsarki bai iya ba shi ka gyaran imamu Ahmad bin Hanbal shi ka gyaran imamu Shafi'i shi ka gyaran imamu Abu Hanifa cin gyaran imamu maliki imamu darul hijira kai bai ishe ka ba abin nan da ya ka waɗi in an ka haɗu da shi an ka sa shi gaba abin nan da ya ka waɗi bai san shi ba amma ya haɗa wasu mutane cikin ɗaki abin da ya gane shi waɗi abin da bai gane ba kuma shi waɗi in kace mai gawa kai ya karatu bai da mallami man kana kitabu shaykhu huwa hadahu akthar min sawadi duk wanda littafi ne mallamin sa kuskuren sai haidai dan tsayawa wal imlatu hadhihi sufi warahu kutub an kutubi saboda haka ashe kenan anan al ilmu bin naqal ilimi da naqali yake dole yanzu in kace ka karanta bukhari sai a ce ni asilsilaka har ya kai imam bukhari idan ka karanta bukhari wa faɗa ba sai ka ruba ga malamai yanzu in ka in ka samu abin nan na to Abdullahi bin Fodo tazinul warqat shi kawai in ka samu ba sai ida ulusu ba za ka ga silsilar karatun su tun daga malam Hirabri almajiri Imam Bukhari har ga malamin da suka karanta Buhari gare na ƙarshe in sun ɗauki Buhari tun daga malamin su da karanta da suwa malam Hirabri malam Hirabri ko Imam Buhari ya karanta da shi imam buhari amr ibn hanbal ya karanta da shi amr ibn hanbal shafi ya karanta da shi shafi'i imam malik ya karanta da shi imam maliki abdullah ibn umar ya karanta da shi ah, ah, wannan nafi ya karanta da shi nafi abdullah ibn umar ya karanta da shi abdullah ibn umar manzo Allah ya karanta da shi sai kana nan kana hauka sai a gaba an وهو الذي مرج البحرين هذا عذب فرات وهذا ملح نجد وجعل بينهما برزخا وحجرا مهجورا والدليل الرابع دليل قوله تعالى من شاء الله الله وهو الذي مرج البقرين shine wanda ya garwaya gulabe guda biyu tekuna guda biyu arsalahu ma Allah ya sako su musa jawarai na suna makwabtaka da juna haza azamin furat wannan mai daɗin ruwa na furat ƙoramu furat shadidul uzuba mai tsananin daɗi wato ya ce furat ba ana ne wata ƙorama ta furatu aw azaba bashar atil furat ala zama bi ashadd min tilka layali lawbaha ma hadda hudda barana sa'ad al-asfal ya ala zama wa hadha min hujaj wannan ko fili na mai garbi ni kuke jira haka haka ne hmm. shadidul maluha mai tsananin gishiri amma waje ala Allah ya bayyana huma tsakanin su barzakhan shamaki hajizan shamaki la yahtalib ahaduhuma bil akhar guda daga cikin su bai garwaya da wani yanzu bai ishe ka ba ikon Allah waɗanga ruwa masu gartsi waɗanga ruwa masu daɗi suna gudana tsakani da juna amma sun ƙi ruhi sun ƙi gamewa in ka ɗibi waɗanga ba hausa yiwa in ka ɗibi waɗanga su ku, suna na shara jama'a in ban da ikon Allah ni a haka yanzu yammacinmu zo jihar kebbi ka fita wani gari ake kira mungadi tsakaninsa da garin bunza kogi na nan wanda ya bi kogi ne na kedi amma ga ruwa waɗanda yake komi a cikin ruwan na har ƙasa kana gani ga waɗanda su ko duhun duhun su eh a'a yana yiwa in ba ga damana ba su yi bacci in ko ga damana na su duhu irin wannan na ruwa amma sun kasa ganewa ko kaɗe buka zuwa zai koma zai koma inda wani waye wannan wa hijiran da shamaki majura abin shamaka cewa ai sitira mamnu'an bi abin hanawa gare shi iktiladuhuma fatabba al-bahrain huna bi da'imataini ya kamantar da gulabe nan duk da jama'a biyu na wanda ke tsallaka ma juna iyaka turidu kullum minhuma al-bagay al-ukhra kowace jama'a tana son ta kai ma guda farmaki ma'ana ta tsallaka mata iyaka lakin na lakinnahuma imtana'a amin zalika limani al-qawi sai dai sun kangu daga wannan ba su kai ba domin wani hani mai ƙarfi wanda Allah ya hana baka zalika al-kufar haka nan kafirai yuridu suna nuna an yabgu su tsallaka iyaka ala rasuli akan manzo sallallahu alaihi wasallam wa atba'i da mabiyan manzon Allah fa ajiza lahum Allahu anhu Allah ya kange su gaban su kama ajizahum kama yadda Allah ya kange kafirai anil imani gaban imani allazi yuridu annabi sallallahu alaihi wasallam ay yadkhulu fihi wanda annabi ke so ya shiga da su ciki nai Allah ya hana su imani don mi bil barahin al qadi'a da dalilai waɗanda an masu yankewa hujja wal hujjatul wadiha da hujjoji bayyanannu kullu zalika la yanba'u illa fatahin min Allah azza wajal duk wannan bai amfani sai da buɗi na ubangiji wanda ya girma ya buwaya jama'a duk wanda Allah ya sa ya zama imani yana cikin musulmi ya gode ma Allah wallahi ni'ima ta babba Allah muna godiya na'am huwa allazi ko huwa allazi <coughs> وهو الذي خلق من الماء بشرا فجعله نسبا وسهرا وكان ربك قديرا والدليل الهامس دليل نبير زنشاء الله وهو الذي خلق من الماء بشرا الله شيني وان يحلسي متون دقا هو نمني شيني إنسان فجعله الله يسياشي nasaban za nasabin ma'abuci nasaba min zukurin na daga mazaje tun sabu ilai wanda ake jingina a ce wani dan wani wa fulanum nu fulani duk wanda kuma bai samu wannan ba to ya samu kai na cikin matsala babu dan adam wanda bai so a jingina shi ga uba domin shi a ɗaukaka fulani bin fulani wa sihiran kuma Allah ya halitta ɗan adam ma'abuci sarkuta za su yi da ma'abuci sarkuta bi an ya tazawwaja zakaran aw unsa namiji shi aure ko ko mace ta auri namiji Da talaban litarasuli don neman yaya qala ibnu sikiti kullu man kana min qibala zauki, min abihi wa akhihi aw ammihi wa hum ahmaa abin da ake ce ma sarakun ne duk wanda ya kasance wajen miji wajen ubanai ko uwatai ko ammi ne kanan uba ko wa uba ana ce su ana ce musu ahama wa man kana min qibali al mar'a um aqtan duk dai sarakun ne yake ni amma daban-daban wajmu eh, sinfaini al asar ana hada wadan garuka ce musu ne wata zahara ilaihim wa lahum fihim sirta lahum sihira kenan kana cewa ta saharta ilaihim ko ko saharta lahum ko ko saharta fihim ko ko sirta lahum sihira ka koma cikin sarki mun koma abin kenan fan nasbu sihir ma'ana yani ya ummani kullu qarib kullu qurba takunu bainal alamin tana game duk dan uwa wanda ya kasance tsakanin yan adam wa kana rabbuka qadiran ubangijinka ya zama mai iko qadiran mai iko alama ya sha'u Allah shi ya da abin ne to ni ويعبدون من دون الله ما لا يملك <clears throat> ما لا ينفعهم شيئا ولا يضرهم ما لا ينفعهم ما لا ينفعهم ولا يضرهم وكان الكافر على ربه زهيرا ثم أقب على على sannan Allah الأدلة سنة الله يتأكيد أكن وأنغا hujjoji waɗanda an ka zo da suwa alhinsiya wadda ake gani alhamsa allati tahamilu al-aqil wadda ke ɗaukar mai hankali ala ibadati haliqiha bisa ga bauta mahalicinta wa mubdi'iha mai aqata bi qawli wa ya'buduna min dunin lai suna bauta ma koma bayan Allah ma la fa’un abin da bai amfani su bai ibadatu ko sun bauta mai aikin banza na bai amfani da su ya yadurruhum ko bai cuta musu bi tarkiya in sun bauta mishi mina na huwa sa'irul ma'budat ghayrullah sauran abubuwan da ake bauta ma wanda ba Allah ba wa kana al-kafir kafir ya zamo zahiran mai taimako a rabbi akan ubangiji ne shaitan ai li shaitan ga shaitan bai dace dace da hubari wa tarki da'atin la ga barin da'a ubangiji ta alama sarki ka san ya mutunci shaitan ya halittai ba shi ya halitte shi ba na'am وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا يا قولي يا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ثم صلاة على نبيه أما يلاقيه ما أذى قومه sannan Allah ya sonke damuwa ga annabin sa ga abin da yake haduwa da shi ne cutar mutanensa sa faqal wa ma arsalnaka illa mubashiran kai annabi kuma aiko ka ba sai kana mai bishara da aljanna wa naziran kana mai gargadi mukawwan kana mai tsotarwa min zari daga wuta abin da muka aiko ka kenan ga bishara da aljanna gargadi daga ta shiga wuta to mi a gaba قل ما أسألكم عليه من أجر إلا من شاء أن يتخذ إلى ربه سبيلا قل كتي ما أسألكم عليه باني روقونكم بان تنبيكم أكي إيدا من ساقون دا الله يأيكوني أي على تبليغ ما أرسلت به bisa ga ida abin da an ka aiko da shi ban roƙonku min ajarin jinga ku bani wata lada na wannan aiki illa lakin sai dai fa man sha an yattahiza sabila ila rabbi wanda ya so shirki wata hanya ta wani alkhairi zuwa ga ubangiji ne to wannan ba za hana shi ba dariƙa hanya bi in faƙi mali bi da dukiyarsa fi mardati a cikin yarda Allah ta'ala ba za a hu min zalika ba hana shi amma ni dai a ce an bani wani jinga to ba ni bukata manzon rahama ke ni a gaba وتوكل على الحي الذي لا يموت وسبح بحمده وكفى به بعباده خبيرا بصيرا وكفى به بذنوب عباده خبيرا بصيرا وكفى به بذنوبه بعباده خبيرا وتوكل Allah ya ce ma annabi ka dogara alal hayy alladhi la yamut bisa ga rayaye wanda ba ya mutuwa jama'a muna tare da ku li yakun bi rabbika fa fayastaqiru wa yasbu duk waya ka da girman ka da matsayin ka da darajar ka ya zanga Allah na in ji Allah na to fa yasa kiru zai tabbata wasu zai tabbata wasu kiru zai zai tsaya wani rubutu ya tabbata wa matarsa asta bi man ya mutu fa inna ka bayyin amma duk lokacin da ka jingina ka saki Allah ka kama mai mutuwa to wallahi duk matsayin da ka samu wallahi yana mutuwa Allah ɗaya an wanda ake jingina gare wallahi ba a kunya amma duk wanda ka jingina gare ba Allah ba wata rana wala sai an gare Qur'ana Allah ka ta da wa tawakkal ala hayy alladhi la yamut jama'a muna jin karatu to duk mu hada kai mu dogara ga wanda yake raye da mutuwa wa sabbih kai tasbihi ya kai annabi Muhammadu mutalabbisan kana ya da hamdu ay qul subhanallahi walhamdulillahi au zai hukuku ka ke shi amma la yaliqu bi ga abin da bai kamata da shi hala kaulika mutalabbisan bi shukuri halin kasancewa kana mai dingina kana mai tudanya da godin ubangiji wa sana'ili da yabo nai alama an amadu bi alaika bisa ga abin da Allah ya yi alkhairi ne na ni'ima ta gare ka wa kafa bihi khabiran bi zubi ibadi Allah ya isa zan masani ga laifukan bayinsa ta'allaka bihi bi zunub ai ya ka ta'ala bihi ma yakika Allah ya isa ga tsaronka an a za ibadi da su tabbayi daga gare ka wa alimun Allah masani na bima ya hamiluhu da abin da ya ɗauke su a kai min zalika alarti kabin zunubi suka hawan laifuka wa man kana Allahu kafi duk wanda Allah zai ya ishe shi wala yadurhu shai. ko kaka, duk wanda Allah ya isa ba abin da ke cutar da shi wato dan adam jingina ga Allah dai adawa ya gare shi amma wallahi Allah ya isa kowa to kuma Allah sun halaka samawa وهو الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش الرحمن فاسأل به خبيرا kun ji ya cika huwa ko da amma in kun dubi nasu qur'ani akwai ta eh ku dubi nasu qur'ani <laughs> amma ku ja sa huwa ba na ya san yadda yake gida huwa allazi khalaqa as-samawati wal ard Allah shine wanda ya halici samai da ƙasa wa ma bainahuma da abin da a tsakanin su bi su fita yanin cikin kwanuka da min ayyami duniya na kwanukan duniya ai fi kadari a cikin gurgurdonta li'annahu lam yakun sama sham don sannan babu rana ana kiran kwanuka ba da rana ba to don haka an kace cikin gurgurdon kwana shida walau sha da Allah ya so la halakahunna da ya halike su filam hashi a cikin kyaftawa igiya an gane kyafta igiya wal udul bauɗewa daga wannan anhu li ta'alimi khalqi don a karantar da halittun ubangiji a tasabbuti yan abubuwa daga tsari summa stawa ala al-arshi bayan Allah ya halicci sama ya halicci ƙasa sannan ya daidaitu akan al'arshi istiwa'an yaliqu bihi ta'ala daidaita wadda ta cancanta ubangiji An rahama. sarki mabada rahama badalun min damir istawa فائدة البدل ليدل تعالى على أنه استوى على العرش للرحمة دون رحمة لخلقه لا للنقمة له بعد شيء متوروبا أنا an ce alal ashistawa ko ba haka ba Allah ya su akan al'arshi to in ka zo ka faɗe haka kuma ka bar shi haka cikin suratul mulk Allah ya ambace yana sama to kakkace bai sama yana sama yadda Allah ya sifanta kai ne ko annabi ya sifanta shi kamar haka nan ka zauna lahiya wani mutum ya shigo inda imamu na malik ya ce ya limamin sani ya ce na'am ya ce Allah ya ce an rahamanu ala rasitawa shin yaya na ya daidaitu akan al'arshi yace mai istiwa wa ma'lum wal kayfa majhul wa su'alu anhu bid'a yace istiwa'i ma'lumi na yadda ya daidaita ba mu sani ba kuma waka tambaya da kai bid'a ce yace ku hisuwa mai dan bid'a daga majalisa ta Imam Malik limamin sani saboda haka in Allah ya sifanta kansa ko annabi ya sifanta ubangiji to kamar abin nan haka nan wani kaudi duka bace wallahi ko ko kai wani abu illa malamai sun ce mufawwilina aw muawwalina kalawwalina aw kalahirina ma kana min khairin wa sharrin minhu ya ga firgar shirku kufan akwai kai tafawili ko kai tawili tafwili shine fassarar malamai tun daga zamanin manzo Allah zuwa karni na biyar yadda Allah ya faɗa haka aka faɗi kuma abu shi haka da abin nan ya karamci ga al'umma nan suke tawili sai su iko Allah amma su ba ba canza daga wanda Allah yake ba sai ka bacci ka ce wanda Allah ya faɗa Allahu a'lam bi muradihi ko kai tawili ko kai tawili Allah gane da mu fas'al kai tambaya ayyuhan nabi ya kai annabi da ar-rahman kadina ka tambaye mata ai fas'al anhu ta'ala rajulan arifan kai tambaya akan ubangiji nabi da masani yukhbiruka bihi yana baka labari akan sa wa bi rahmatihi ya rahmatsa na'am وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجد لما تامرنا وبادهم وياكي يئر تون فجلاتا فجلا أباشيا وإذا قيل لهم إذا أكتك كافر رئيس اسجدوا للرحمن ويسجدا قال الرحمن فيني الله أي تواضعوا كوي تواضعي لمن استوى على العرش الذي اهتوى على mulki. wanda ya daidaita akan al'arshi wanda kuma ya tattara akan mulkin as-samawa ta samai al'ad da kasa wa antum min jumlati abidi ku kuna daga cikin jumlar bayinsa li yarhamukum don shi raham da kuwa wa rahmanu dunya wal akhirah shine rahmat duniyar da lahira qalu ala wajhi al-istihza'i wa man rahman wa ar-rahman wa wani irin abuna wa ma tasawiru bi asuratai a'a a huwa min zahabin shi shi na zinari ne aw min fidatu ko na azufana la'annahu la yasawiruna masjudu lahu don su ba suranta wanda ake sajada gare shi illa fi sai ya zan kamar sura gumakansu ana zuru da mata muruna muna sajada da abin da ka umurce mu wal amin muhammad ai wala na alu mu san shi ba ai la na zuru ba mu sajada wal suwa mu laikai wa zadahum hadha al qawla wannan magana ya tsara lahum gare su nukuran gudu an imani ga bari imani kuna mawdu sujud tilawa na abba giran yin sajada ta tilawar qur'ani na'am alhamdulillah tunda mun samu wurin sujjada za mu sujjada in Allah kai mu gobe sai mu ci gaba za mu tsaya nan mun tsara sai daga bakin Sheikh abdurrahman Isa Jega shugaban majalisar malamai ta jihar Kebbi da Hafiz Yahuza Muhammad Bauchi Galadiman Birniwa da fata Allah saka musu da alkai. A nan saurara musamman matasa akwai tambayoyi masu amfani. wani ya ce assalamu alaikum da fatar malam ya sha ruwa lafiya tambaya ta ita ce malam na ga mazi kuma duk alamun da yake sa mazi ya fito min ban same su ba sai dai ina da matsala na yawan mazi to ya azumi na wanda da matsala ta yawan mazi in dai ya canye mai mafi yawan lokaci kamar yan an ka kasa wuni uku kashi guda yana yiwa ya zan haka koda ba ga azumi ba to bai bata mai azumi amma idan ya zama lalle yana yiwa tunani na yasa wannan mazi ya hito mishi kuma tunani na yaji akan hiyari zaɓin kai da su azumi ta shi sai ya rama guda to Allah saka sai ce wannan kuma tambayar su ta biyu me hukuncin mutumin da ya ƙi fitar da zakka an masa nasiha amma ya ƙi mutumin da ke fitar da zakka an yi mai nasiha ya ƙi suwa So yana da rabon shankashi Allah ya kai mana rai ta sai wannan mai tambayar yana cewa tambayarsa ita ce malam ni ne ina azumi sai na kwanta sai na yi kwana na yi mafarki mani ya fita to malam ya matsayin azumi na sai ya wanke don sai ya wanka in lokacin sallah ya sallah azumi ne lahi a lokacin matuƙar bai kwanta da tunani shi haka ba azuminsa bai ɓace ba da Allah sa haka sannan yana neman addu'a ya rasa aiki Allah za a masa mafi alheri amin sai mai wannan tambayar na cewa malam ina so a min ƙarin bayani a cikin suratu shu'ara'i alqur'ani alqur'ani ya bada labarin dukkan annabawa an tura su wajen yan uwansu amma da aka zo kan annabi shu'aibu sai aka ce iz qala lahum shu'aibu ala tattaqun za mu cin mata in Allah ya so cikin tafsirin mu sai ka bari hattan Allah ya kai mu amin sai mai tambaya na gaba yace mace ce tace malam ce na je makaranta neman ilimi ba da izinin mijina ba domin ya hana ni zuwa makaranta ko da na je makaranta sai na tambayi wani malami sai malami ya ce Allah ya tsine mini kuma ya ce in tashi in tafi daga makarantar to malam yaya zan yi kuma an ce karka aikata wani abu sai kana da ilimi akan abun malamin da ya wannan shi ya wuce wuri ya wuce ka domin abinda aka ta aure ta ruɗa uku na farko mijinta ya karanta sheta abubuwan da sun ka shahi aikin ta na ibada na filas ya karanta sheta in ya karanta sheta ya kange ta ga zuwa wani wuri wannan yana da dama ko ya samu mai karantar da ita wanda a amintacce wanda ke zo ya karantar da ita abinda shahi addininta in waɗanga duka suka kasa to ta ta ta ta nemo ilimi ko bai yadda ba yukaffiru jahil in za ka da isyana duk abinda ake gudu har abin nan ah, samun matsala wajen nasaba to matsala wajen samu matsala wajen ba haram amma zama da jahilci a mutu da shi kahirci saboda haka malami wancan shi adadi a wani fiha kuma ya saba marasin ƙur'ani da Allah ce ba a koran mai neman ilimi ba masaila sai eh, wannan yana tambaya akan zakka ne hmm. wai idan mutum zai yi lissafin zakka zai hada da bashin da bai sai ran da za a biya ba koko a matsalar da ta shahi zakka bashin da masu zakka dai mutu abin nan nau'i uku na akwai mudiri akwai muhtaki akwai mai kiniya mudiri shine mai kewaye kasuwa wanda la yastaqiru biyadihi arbun wala ayn yau kuɗi ga hannunsa gobe haja ko ya sayo ya aje yana sayarwa in ya ƙara ciki ya koma ya ƙara sayowa to wannan idan lokaci ya kai zai kidaya kuɗin da aga hannunsa sannan ya kidaya kayan da a cikin shago ko kayan da yake sana'a ko da irin kasuwanci na sai a yi musu ƙima, kima da za a yi ba ta sawo so ba ta suwa ba wadda suka yi in an kai sai a hada da kuɗi sai a yi zakka in lokaci ya kai daga baya ko da ya sai da kayan nan ya ci riba mai muktasar khalil ya ce sun mazziyar su humul gasu wannan abin da ya karu shari'a ta bar mai an ji wasu ba ba ba ni wannan shine mudiri mutakiri shi kuma zai sai abin ajiya ya aji sai ya kasuwa ta daga ya sayar to in yana nan aje kasuwa ko ta kai yaushe bata daga ba to in ta daga ko sun shekara bakwai in ya sai shekara ta kan shekara guda zai mai ƙiniya wanda ke sayan abubuwa na rangama yana ajiyewa shi ba saye don abin nan ba wata rana abu ya sai wata lalura ta kama shi sai da wani abu ciki mai kuɗi da yawa to ba zai yi mai zakka ba sai bai istikbari ya kai da shi wannan kenan to wancan mudiri to shi ka bashi bashin da ake yi na yau da gobe a tsaye a tsayar amma bashin kana bin wani bashi bashin na yana amsuwa ko da yana jimawa bai bai ba amma dai yana to kana yi amsa shi ko ka kai shi ga hukuma ka amsa ko ka amsa tsakaninka da shi to wannan lissaftawa aka yi da shi da kuɗi da aka hannunka a yi zakari amma bashin da ake ganin yana ga wata yana ga wani hukuma na baka iyawa da shi ko ga wani azalumi yake baka iya amsa ce gari ko wani dan uwa naka na baka iya kara kai to wannan baki shi ake jinkirta sai an ansa ko shekara na nawa yayi sai a zaka shekara guda sannan ko kuma an ka amshi abin da kai da sabi ciki to sai a sa mai zakka ko an ka amshi abin da bai kai ba ana nan sai an kuma an so sai an gama da wanga sai a zaka sana ya ce wai shin ya halatta mai gida ya baiwa yaran yaransa zakka waɗanda suke wahalar neman kuɗi da shi ma'ana yaran shagon eh idan suna da wani abu da an kai an matsaya za a ba su ko ga ko da ga shekara in an kai lissafi ga abin da annawa ne ko ko ga wata ga abin da za a ba shi ko ga mako ga abin da aka ba shi ko mako in akwai wannan kuma ana biyan su abin su to iya ba mu zakka cikin abin da ya so na zakka ba ku amma idan yana musu wata dawainiya wanda yake tsakani ne su kuma ana daidai na mai gida ki wa yara ne ita to sai dakon kashi sai ya zakka sai wannan dawainiya da wannan to ba ta yi ba kamar matsala ce ta 'yan uwa kana wa 'yan uwa wata hidima sai ka ƙi sai ka tsare da zakka to zakka ba ta yi ba to sai ya ce shin ya halatta mutum ya bai wa ‘yan uwansa mata zakka? idan ‘yan uwa ne mata waɗanda a cikin wato sarauci ne da su da mazansu kamar mijin duk ya hita sai ya kai sannan ya samu abin da za a ci ko kuma bai mallaki abin da ke shekarar da su da shi da iyalan ba to wannan babu komi ba mijin babu komi ba mata amma idan mijin ta mawadaci na ba ta da shakku ga duk abin da take na rayuwarta to ba ba domin ita kanta mawadaci ta tana da abincin shekara amma idan ta gwabranta ma'ana ta zama ba su tare mijin to wani kuma ana ba ta Allah gane ta to kuma ga shiga mijin sai a ba matar ba a ba mijin ba ban ji ba mijin ba shi da shi eh. matar ba ta da shi amma tun da shi mai zakar matar ce uwarsa ita kawai zai ba banda miji to sai a mai nasiha ya eh, zan ba miji amma dai ta yi to Allah ya saka da Allah ya saka da alkhairi mun zo karshen wannan karatu sai Allah ya kai mu gobe za mu kira imam nabi ya mana addu'a da fatan Allah ya taimake mu akwai masu damuwoyi daban kwamitin masallatai na bolare yamma idan Allah ya kai mu gobe daga an yi sallah asuba suna da mitin a masallacin Adamu Jumba sannan akwai masu neman addu'o'i ciwon koda da makalewar kuɗi rashin lafiya na iyaye da ƴan uwa neman aiki jarabawa sojan ruwa da sauransu a sa su addu'a Allah biya mana baki daya sallu ala al karim ala صل wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali ibrahim. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد ya Allah muna roƙonka wayannan bayan Allah suke karantar da mu a wannan waje Allah Kai musu albarka Allah Kai yi wa ilimin su albarka Allah Kai yi wa zuriyar su albarka Allah muna roƙonka iyayen mu da suka karantar da mu suka mana tarbiyya na addinin musulunci Allah rayu daga cikin su Allah ka saka musu da alkhairi wanda suka riga mu gidan gaskiya Allah ka gafarta musu ya Allah muna roƙonka wannan ƙasa ta mu Najeriya Allah ka ba mu zaman lafiya a cikinta ya Allah muna roƙonka kunci da ake ciki ubangiji Allah ka yassare mana Allah ka wadata mu Allah ka ƙara mana zaman lafiya a wannan ƙasa ta mu dukkan wasu fitintinu ubangiji Allah ka kare mu ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين